gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum Shirin yau da gobe ne Shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25,31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar. a BOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshi na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyon amfani, sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Za kuma ku iya jin mu ta shafinmu na Facebook Live a boahausa.com ko kuma a fada yanar gizon mu ta voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Daular Salim. Tare da ni Muhammad Hafiz Baballe. A duk ranar Laraba shirin yau da gobe na magana ne akan siyasa da shugabanci na gari a yau ma 19 ga watan Disambar shekarar 2018. Shirin namu na magana ne akan yadda 'yan takarar shugaban kasa a Najeriya suka rattaba hannu akan yarjejeniyar zaman lafiya. Ba kamar wancan karon ba. shi yasa muke ganin wannan wannan yarjejeniyar ta da amfani yanzu kowa sai a zo a tsakaninsu magoya baya kowa a zo tallan hajjansa wanda Allah ba sa a zo a bi. Haka ne daula duba da yadda ake samun tashe-tashen hankula a lokacin yakin neman zaɓuɓɓuka da kuma bayan zaɓe. Don haka wakiliyar sashen Hausa ta murya Amurka Hauwa Umar ta tattauna mana da jama'a a zauren muhawarar yau da gobe akan saka hannu akan yarjejeniyar zaman lafiya da 'yan takarar shugaban ƙasar Najeriya suka yi har ila yau za ku ji mu da mai fashin baki akan harkokin siyasa salihu dan tata mahmud sannan kuma akwai sakon dan iya shi ma To madalla yanzu bari mu fara da jin amsoshin tambayar da muka mako a shafinmu na abota wato facebook inda muka ce menene ra'ayinku akan yarjejeniyar zaman lafiya da 'yan takarar shugaban ƙasa suka sa a najeriya ga kuma yadda kuka amsa mana mu ta farko ta fito ne daga shehu Adamu jau inda ya ce i yarjejeniya ce mai kyau domin mun ga irin tasirinta da ta yi a zaben 2015 sai dai za ta yi nasara ne kadai idan 'yan takara suka jawa magoya bayan su kunne saboda wani lokaci ba laifin su ba ne laifin magoya bayan nasu ne To sai Muhammad dan Budam Shani inda ya ce yau da gobe ikon Allah hakika cin mai yarjejeniyar nan da 'yan takarar shugaban mu Najeriya suka yi abin yabawa ne muna fatan magoya bayan su su ma za su cin mai yarjejeniya na zaman lafiya bayan an sanar da wanda Allah ya bashi nasarar lashe zaben shekarar 2019. sai falala ɗan ladi mahuta inda ya ce kun dai je abin masu gidanku suka yi da fatan kuma za ku yi koyi da su sai suleiman amin usman inda ya ce yarjejeniya ce tsakaninsu wacce ba za su taba ba za su taba wa 'yan uwansu talakawa ba a najeriya kawai ya kamata talakawa su karatun nanatsu. sai baban gida aliyu rijau inda ya ce yau da gobe a yi zaman lafiya dama an ce ya fi zama sarkin kansa domin da zaman lafiya ne akan iya samun ci gaban ƙasa. sai ibrahim salisu ɗan kaduna inda ya ce hmm, yau da gobe ikon allah gaskiya maganan nan ita ce duk wannan abun farfaganda ce kawai irin ta 'yan siyasa sai sama'ila Fati sankalawa inda ya ce yau da gobe a gaskiya hakan ya yi daidai fatanmu dai allah ya ba mu zaman lafiya a ƙasarmu najeriya Sai saƙonmu na ƙarshe inda ya fito daga Nasiru Kainuwa Haɗeja Albani inda yake cewa aiko yarjejeniyar zaman lafiya abu ne mai kyau mu zauna lafiya da juna a yi zaɓe lafiya. To mun gode ku ci gaba da aiko mana da saƙonnin naku. To da yanzu bari mu saurari saƙon ɗan iya da ya baiwa amininsa Isa Lawal Ikara. yau tun daga nesa na hangi ɗan iya yana ta faman yi min dariya ina zuwa kusa da shi na zauna na ce ɗan iya ina fata dai ice ko lafiya ya ce bari kawai na ikar 'yan siyasan ƙasar nan ne kan sa in yi ta faman tuna baya ta yadda da zaren zaɓe ya zagayo ana yakin neman zaɓe sai su ta yi wa 'yan najeriya magiya kuma duk abin da masu ƙura suka ce su taimaka su musu sai kaji suna alkawarin ku zaɓe mu kawai ai za mu iya shine ma ta kai ga naji an ce yanzu haka 'yan takarar shugaban ƙasa sun rattaba hannu a kan yarjejeniyar zaman lafiya har ma da alkawarin cewa lafiya lau za a yi yakin neman zaɓe da zaɓen babu wata turjiya sannan wai za su kiyaye yaɓa wa juna da kuma yaɗa kalaman ɓatancin da ka iya ta da hayaniya shine fa nake ta tunanin anya kuwa 'yan siyasan mu za su iya cika alkawarin da ke kunshe cikin wannan yarjejeniya kuma ma ta yaya a irin salon yakin neman zaben nan 'yan siyasar za su iya siyasa mai tsabtar da za ta karba idan duniya na ce dan iya karka yanke hukunci cikin sauri tunda dai 'yan takarar shugaban kasar nan sun riga sun yarda za su yi siyasa da yakin neman zaɓe cikin lumana a sarari a mu 'yan ƙasa kamata ya mu ce Allah ya sa a cimma buri sannan kuma dole mu yi kira ga rankata kafatanin 'yan ƙasa musamman ma dai mata da samari kan cewa dole ne su yi hattara hada da 'yan siyasan da ke siyo musu kayan maye da kuma sauran kayan sare-sare kamar 'yan tauri saboda idan sun aikata munanan ayyuka na ta'addanci da sare-sare a lokacin yakin neman zaɓe su akan bari a gidan yari idan ma ta kai daga-daga wani lokacin reshe ya juye da mujiya sai ka ji an wuce da su kabari don haka dai wajibi ne matasan ƙasar da suka ga irin abubuwan da suka faru a baya wannan karansu su dukufa a cikin dogon nazari su tabbatar tabbata sun taimaki kansu ta hanyar zaben zakulo shugabanni na gari alabashi su ma matasan sa zama manyan goban da da su ne kasar za ta rinka alfahari dan ya ce to Allah dai ya sa sa hannu kan wannan yarjejeniya ta zaɓe cikin zaman lafiya ya zama wata turba wadda za ta taimaka wa harkar demokaradiyyar kasar nan ta ci gaba don kasan gaskiya siyasar Najeriya ta riga ta saba da harkar daba su kuma 'yan takara kowa ya sani sun faya yada kalaman da ke haddasa gaba wadda kuma irin waɗannan kalamai da sukan yada ne daga baya kan haifar da muguwar annoba har ma dai ka ga a lokacin zaɓe ko bayan zaɓe ta kai ga an jefa 'yan ƙasa cikin wata ukuba amma dai tun da 'yan siyasa da masu taka takarar sun nuna wa duniya sun tuba mu 'yan ƙasa sai mu ce to Allah ya tabbatar da wannan yarjejeniya ta yadda kowane ɗan ƙasa zai ci riba wato dai daga fara yakin neman zaɓe har zuwa kammala zaben a yi komai babu wata fargaba da dama ai burin kowane ɗan ƙasa na gari shine a yi zaɓe na gaskiya ta yadda kowane ɓangare zai karɓa. Ce da ɗan iya yanzu bari mu koma wajen wakiliyar sashen Hausa Hawa Umar domin mu ji yadda suka yi a zauren muhawarar yau da gobe. To tare da ni akwai Ibrahim Musa ɗan siyasa mai marawa gwamnati baya da kuma Yusuf Ahmad ɗan siyasa mai marawa adawa baya inda za mu tattauna akan yarjejeniyar zaman lafiya da 'yan takara suka sanya wa hannu. To Malam Ibrahim zan fara da kai ko menene ra'ayinka kan yarjejeniyar zaman lafiya da 'yan takara suka tattabawa hannu? E abu ne mai kyau duk da ainihin akwai wasu membobi a cikin wannan yarjejeniyar guda biyu wanda masana tsaro ne sun yi magana sun nuna cewa akwai matsala a arewa maso gabar da zamfara da ribas sannan kuma don kintuna akwai lokacin da ɗaya daga cikin membobin wannan majalisar samar da zaman lafiyar nan rabaran matu hassan kuka ya ɗauki ɗan takarar jam'iyyar pdp ya je haɗa shi da obasanjo sun zauna da wasu manya-manyan malamai a sun sasanta obasanjo da atiku kuma ma ga wannan sasantawar ba ta ainihin ma'amala ba ce sasantawa ce ta siyasa saboda haka idan ana son ainihin duka al'umma su amince da wannan kwamiti ina gani ya kamata a yi maza-maza a cire rabaran hassan matukuka daga cikin wannan kwamiti a kawo ne a saka ko me yasa ka faɗa haka saboda ya je ya yi sasanci na siyasa tsakanin obasanjo da ɗan takarar jam'iyyar pdp kuma wannan ya nuna cewa ga inda ya dosa saboda haka mutumin da yake ainihin ya ɗauki ɓangare ba zai zama alkali ba mutumin da zai adalci shi zai alkali saboda haka muna ganin kasancewarsu a cikin wannan kwamiti zai lalata wannan kwamiti duk da akwai manya-manyan mutane masu daraja da mutunci muna gudun kar ya bata musu suna kamar akwai tsohon shugaban kasa janar abdulsalam abubakar a ciki akwai kuma ainihin tsohon shugaban kasa janar yakubu gawan a ciki akwai mai martaba sarkin musulmi a ciki duk mutane ne masu kima masu daraja a idon 'yan najeriya da ainihin sauran kasashen duniya kuma karki manta majalisar ɗinkin duniya kwanan nan sakataren ta yi magana akan a daɗa karfafa ainihin wannan kwamiti domin ya yi amfani a zaben da aka yi na 2015 saboda haka a cire wannan mutumin a kawo wani tun da ba shi kaɗai ba ne wanda zai iya ba da gudunmawa a wannan ainihin kwamitin a ƙasar nan najeriya ƙasa ce mai mutane sama da miliyan 200 to malam yusuf idan na dawo gare ka menene ra'ayinka kan wannan yarjejeniya da suka rataɓa hannu Assalamu ah, alaikum lallai wannan abu da aka yi abu ne mai kyau kamar yadda shi eh, makwabcina yake magana zaman lafiya duk inda yake ya fi komai daɗi babu yadda za a ce za a zo eh, mutum ya zo ya ce ya sasanta mutane tsakani a zuwa ce amma da shi siyasa wannan ba gaskiya ba ne ko a ƙur'ani ko a bible an ce idan ka ga mutum biyu suna faɗa in akwai yadda za a ka sasanta su ka sasanta su ka samu lada ka wuce kai ko dutse ne aka ga kaga sun zo sun tara hanya to ka kautar da wannan kadon nan sai ka samu lada sai ka wuce amma ba maganan siyasa a ciki ba maganan abunan nan saka mati kuka lokacin da mati kuka ya fito a 2014 yake ta eh, eh, eh, marawa wata jam'iyya baya ai a lokacin ba a ce ya laifi ba sai yanzu da ya zo yake ya yi sasanci tsakanin obasanjo da atiku shine ake cewa ya laifi so ina gari wannan shine matsalan da mutane suke dauka suna daukan abin wanda yake eh, eh, eh, kamar a turanci in ce personal su mai da shi irin abin mutane gaba daya so shine matsalan ma najeriya to baka ganin matsalan yana can yana can kamar ya raba kafa wannan shi yasa mutane suka mai da abin abin cece kuce to ai shi shugaba da mana kowa ne duk inda shugaba yake ai za a bukace shi a ko'ina ina yanzu na tabbata akwai ko a sokoto inda mati kuka yake akwai waɗanda ba musulmai ba suna zuwa sasanta su ballantana kuma a ce abu ne na ƙasa gaba ɗaya wanda zai kawo mana zaman lafiya gaba ɗaya ƙasa so ni na ga abun da ya ba wani laifi a cikinsa kuma dan ganin mati kuka a ciki ina ga ba wani laifi a cikinsa tunda ai yanzu kamar misali da yake akwai abdulsalam abubakar ai abdulsalam abubakar an sani kowa yana mara gwamnati bayani tunda kullum yana tare da shugaban ƙasa watakila akwai waɗanda suke magana a wasu laifukansa da yake nan yake ta bayani shugaban ƙasa kar a kama shi tunda shugaban ƙasa yana cewa zai kama mutane zai kama mutane amma yanzu da ke yana ciki shi yanzu his clean irin bai da komai bai da laifin komai amma yanzu da zai koma a ganshi da atiku ko da sau ɗaya ne sun ɗauki hoto su biyu sai a ce to a yafi kowa laifi a duniya haka abin yake To Malam Ibrahim barin dawo gare ka shin menene ma matsayin wato shugabannin addinai a ganin su tare da 'yan siyasa ko kuma a gani kamar suna da bangaranci ko kuma suna da ra'ayi a bangaren siyasa? Shi shugaban addini ya kamata a ce bai ɗauki kowanne gefe ba kowaye nasa ne idan yana son duk abin da zai yi a yayi daraja idan mutane mutanen nan guda biyu su abdulsalam abubakar ya meka mulki salin alin ba rigimar boko haram ba maganar faffasa bututun mai a ribas ba maganar rigima na sace mutane a zamfara mutanen nan a zamanin su da suka yi mulki na shekara takwas a kashe marshal hari a kashe anthony general bola ige a kashe barista igwe da matarsa abigail aka wannan e, tsohon ainihin senate president a uh, okadibo ya rasa rayuwarsa a struggle na siyasa aka je aka yi ta'annati a benue aka yi ta'annati a plateau aka je aka yi bombin wani gari a, udi a jihar kudu maso kudu saboda haka waɗannan mutane da aka haɗa kansu su biyu kuma aka yi amfani da wani shugaba a cikin wannan kwamiti na zaman lafiya ni gaskiya da sauran mutane na tabbatar mafi yawancin 'yan najeriya ba za su ba za su ɗauki wannan kwamitin da muhimmanci ba yan ba cire waɗannan mutanen ba saboda duk wanda ya haɗa hancin waɗannan mutanen ainihin asalin rigima da masifa da bala'i a siyasa a ƙasar nan a zamanin su ne ya ginu ya ta'azzara aka zo aka gyara shi yanzu alhamdulillahi bayan sun tafi yar adwa ya zo ya yi amnesty program aka zo ishu ɗin boko haram ya zo ya fi karfinsa ya zo ya fi ƙarfin jonathan da wannan gwamnatin ta zo ta fara dakile waɗannan matsalolin ake kokarin a samu zaman lafiya a ko'ina sannan kuma yanzu a ce za a haɗa hancin waɗannan mutanen a ce an sasanta su wallahi sasanta siyasa ne to kin ji yadda aka tattauna hawa umar ta tattauna a zauren muhawarar yau da gobe tare da jama'a haka ne kam na ji an kare da cewa <laughs> sasantawar siyasa ne <laughs> mm, wato gaskiya mm. a wannan kwamitin da aka kafa in kika duba zaben 2015 ya taka muhimmiyar rawa mm. wajen kai kawo wajen tsakanin 'yan takara musamman na shugaban kasa wajen ya sulhunta su da cewa duk wanda allah ya bawa to ɗayan ya haƙura ya miƙa kai to kina ganin cewa wannan wanda aka yi na yanzu kina ganin zai wani tasiri zai yi tasiri sosai kuma babban tasiri shine mu 'yan ƙasa mu ma ya kamata kamar ka gani cikin ma masu an samu mana sakonni akwai wani magana da wani mai muhimmanci da yake cewa bayan wannan yarjejeniyar mu ma ya kamata a matsayin mu na 'yan ƙasa mu kulla mm. yarjejeniyar zaman lafiya saboda duk wani rikicin wani tashin hankalin daga baya ne mu ne za mu zo mu kare mu za a sa a wahaɗe yawa ya mhm. kamata ya rungumi kaddara a rungumi kaddara mm. saboda su matasan nan su ake amfani da su a wannan bangan siyasa a yi to lokaci ne bari mu je abu na gaba mm, mm. to yanzu dai bari mu ji tattaunawar mai fashin baki da wakilin Ibrahim Kalmasi Garbe da wani mai fashin baki akan harkokin siyasa Salihu tata Mahmud a nan muna tare da Salihu tata Mahmud kakakin kungiya ta tabbatar da zamantakar lahiya da tsaro a arewacin najeriya yawa to alhaji mahmud idan ka lura a yan takarar shugabancin najeriya sun rattaba hannu kan yadda za a yi zaben shekara ta dubi da sha tara cikin kwanciyar hankali ya kaga wannan rattaba hannu a gaskiya zai tasiri saboda in an ka bi ga yanda muke samun tashi an musamman ga zabubukan shugabannin kasa waɗanda mun ka samu a baya tan kayan wannan na dubu biyu da shekarar nan da take kan hanya a watan februari an duba zaben da ya kawo shi mai girma shugaban kasuwanci a yanzu muhammadu buhari a na dubu biyu da sha biyar an yi wannan a karkashin tsohon shugaban kasa a mulkin soja abdulsalamu abubakar da su reverend matthew kuka da su sautan na sokoto da sauran manya waɗanda an ka jawo daga bangarori da yawa kuma wannan saka hannu na tabbatar da cewa duk wanda ya fa'i zai rungume kaddara kuma ya conceding defeat shi ya kawo ga yanda shi mai cin gado shugaban kasa wanda ya tafi kafin muhammadu buhari jonathan ya yadda ar ya yi mana shi muhammadu buhari barka a lokacin da ya tabbatar da cewa shi muhammadu buhari daga jami'ar apc na kan gaba a zaben da an kai a 2015 don haka wannan saka hannun da an kai a madadin tsohon shugaban kasa Audu Salame da waɗansu masana a bangarorin coci da addinin islama da kuma waɗansu manyan da aka haɗa wannan uh, kungiyar tabbatar da zamantakar laha wato peace committee a wannan peace accord wanda banda ma shi ne takarar shugabancin kasar atiku abubakar wanda shi ma tsohon uh, mataimakin shugaban kasa ne ma Basan obasanjo tsohon shugaban kasa da kuma muhammadu buhari akwai sauran masu takarar neman shugabancin kasan kananun fatuttuka da kuma mataimakinsu waɗanda su ma an ka samu an ka sa hannu amma abin dubin da muka ja kunnuwa wasu lokutan ba wai ga waɗannan masu takarar shugabannin kasa na fatuttukan ba ne a ta masu takarar neman gwamnoni na jihohi da sanatoci da kuma majalisar wakilai da majalisu na jihohi ma kamata a yi a jihohi da sauran takarar da za a yi na sanatoci da majalisun wakilai da na jihohi ma a sa su dau irin wannan mataki na saka hannu saboda ni wasu lokutan mabiyan su ne matsalolin saboda in an ka duba yadda uh, shugaban kasar mai ciye yanzu muhammadu buhari yake da a ciko baka da sauran sun mallake an kula su amma waɗansu lokutan mabiyansu su ne matsalolin shi yasa ya kamata yadda an kai wannan a takarar shugabancin kasa a yi a jiyoyi da sauran takarar da ake na sanatoci da na majalisar wakilai da na majalisar jihohi na gwamnonin su ma. To tunda ka nuna cewa wannan rataba hannu na da matukar tasiri shin kana ganin kamata i baya ga waɗanda ka ce su ma ya kamata su shiga e, e, cikin wani yarjejeniyar su ma jam'iyyu daban-daban su shiga wani yarjejeniyar ba jam'iyyu biyu kawai ba? Kwarai da gaske saboda in mun ka duba a Najeriya muna da jam'iyyurin tasirin da ɗaya wato a turance 91 idan an ka ce jam'iyyu biyun nan ne da APC da PDP an nuna son kai da kuma bambanci kuma ita demokradiyyar da muka yi koyi daga america demokradiyya ne wanda ko a can ban da democratic party da republican akwai ire-iren su green party da sauran duk abin da an kama democratic party da kuma republican aka yi ma sauran fatutuka don haka tunda muna da jami'u wurin 91 abin da an ka yi ma a cikin abubakar na pdp da mataimakinsa da kuma muhammadu buhari da mataimakinsa a apc kamata ya yi ma party adc a yi ma alliance national party a abda da sauran shi shine asalin demokradiyya wanda a turanci ake kira fairness justice and equity wato tabbatar da cewa ba a nuna bambanci ba saboda me idan muna neman yadda demokradiyya namu wanda ta samu tsayuwa daga alif dari tara da tasa'in da tara dole sai mun nuna amma daidaiciya kan mu nuna bambanci saboda cin gaban demokradiyyar nan ya kamata a sa sauran fatutuka a yi da masu takarar shugabannin kasan da sauran sanatoci da majalisar wakilai da na jiyo na wakilai a da gwamnoni suna To wasu za su ce tunda ike abu ne na demokaradiyya kamata yi a bar mutum idan aka gama zaɓe yanke shawara da kansa ba a yanke shawara koko a ɗau matsayi tun gabanin zaɓe kan idan bai ci ba ya runguma kaddara ko da kuwa yana ganin an yi magudi ba. To ai wannan ana yi ne saboda tashin ankulan da akan samu waɗansu lokuta waɗanda idan wani ya haɗe a zabe yakan sa a mabiya su je suna kashe-kashe da sauran ababen ai in ka duba tsarin demokradiyya na najeriya akwai abin da ake kira tribuna wato inda ake daukan kara a kananun ah, kotutuka na tabbatar da cewa an ji koke-koken jami'in da suke ganin kamar an yi magudi ko kuma amfani da sarkin gwamnati ko kuma jami'ai akan a sa gwamnati mai ci ta ci zabe shine eh, lowa sabona wanda idan an kai wannan zamantakan in bai yi ba akwai appeal court wato kotu na tsakiya sannan ma in jami'in sun ka ganda cewa ba su yi na'am da abin da appeal court din ma ta da matsayin shari'ar da sun karayi ba suna iya zuwa babban kotun tarayya wato supreme court of nigeria su wannan dokokin suna nan to akwai lowar sabuna idan ba su gamsu da shari'ar da ita wannan lowar sabuna ta bada ba akan je appeal court sannan babban kotun tarayya supreme court to wato wannan kwamiti na su general abdulsalam da su sautan da su kuka da wasu manyan najeriya wa'anda su ma an yadda da su a haɗawa da kuma irin kujerun da sun ka zauna cewa suna da martaba kuma masu gaskiya da fara tas to sun yi ne dai kawai saboda wasu lokuta daga lokacin da an ka fara cewa watakila jami'an pdp na ta ci za ka zama biya apc ko wata Fati sun yi fara zanga-zanga sun fara tada an kula fara kashe-kashe da sauran abubuwa in an ka duba lokacin da an ka yi fatutuka biyar a second republic aka an samu wannan tashin an kula ita kanta lokacin da irere su a wolo su a kintola su a madu bello da sauran su kenan an yi su sakakamin fatutuka don irin abin ya zamanto kamar ana kori da abubuwan da suka faru na da don a kare zanga-zanga da ta da an kula da kashe rayuka da sauran shi sa wannan kwamitin za ta yi tasiri to amma duk da hakan duk wanda yake ganin kamar an yi magudi ko kuma bai gamsu da abin da ma'aikatan eh, nada zabe ko tafiyar da zabe na kasa wato aina ta yi ba to shi ake da lowa tribuna appeal court da kuma supreme court so dokokin na nan kuma kamar yadda muka sani akwai 'yan sandan kasa duk da cewa ana zargin cewa 'yan eh, sandanmu na kasa waɗansu daga cikin su sun zama 'yan anshin shata to wannan zargin ma ya sa wannan kwamitin za ta yi tasiri saboda mutane ne ba kamar ire su sautan na sokoto abdulsalami wanda yake jagoran wannan kungiyar peace accord da ire su mati kuka da sauran manyan mutane ne waɗanda sun taka rawa na samun zamantakar lahiya na kasa da kuma cin gaba kuma kaka manta da cewa shi abdulsalami abubakar mutum ne wanda kamar yadda obasanjo ya mika ma a farin hula eh, mulki a hali da tara da saba'in da tara shi ya yi wannan taka rawar na cin gaban demokradiyya a lokacin da a alif dari tara da tasa'in da tara ya mika ma olusegun obasanjo a mulki a matsayin zababben a dan takarar pdp a alif dari tara da tasa'in da tara gan yan najeriya suna naham da irin neman zamantakan lafiya da kuma irin tasirin da shi abdulsalam ya yi a lokacin da ya mika ma olusegun obasanjo mulki da kuma shi a atiku abubakar a wannan lokacin an ka gama wannan duk da cewa ba a so a samu tashi hankula kamar da na bayyana maka kowace jami'a na iya zuwa kotu ta gamba ta gamzu da abin da hukumar zabe ta faɗa ba game da zaben da an kai. Yawa wannan shi ya kamu ga tambaya ta ƙarshe wato shin kana ganin tunda ike yarjejeniya ce da kamar yadda kai bayani 'yan Najeriya da dama na farin ciki da rattaba hannu da aka yi akanta kana ganin shin kamata yi a tanaji hukunci ga duk wanda ya saba mata? A to in ka duba wannan kungiyar. za a dokan da ta ta mara ma kungiyan baya kamar kungiyan agaji ne na tabbatar da cewa an samu zamantakar lahiya ba samu kashe rayuka ba bayan zaben shugabancin kasa da na gwamnoni da na sanatoci da na 'yan majalisar wakilai har da na jiyoyi da sauran don haka wai constitution ta Bakin wannan na ah, peace committee din bane abu ne ka zo na zo na tabbatar da cewa lokacin da nake wani tsohon ah, mai shari'a ko kuma tsohon shugaban kafa ko kuma reverend ko kuma sautan na sokoto ko kuma wani masani wanda dai na takarawa na cin gaban kasa da cin gaban demokradiyya da tabbatar da zamantakar lahiya don haka abu ne wanda hukuncin yana hannun 'yan sandan kasa da kuma a ah, bandin shari'a kuma yadda babban inspector general na najeriya yake da yanda ya kware da yanda ya taka rawa a tabbatar da cewa da 'yan sandan da ke kananun ah, garuruwa daga outpost ah, divisional headquarters da area command da state command da zona command har da fourth headquarters da kuma ma'aikatan ke asiri da sauran jami'an da ita kanta ma'aikatan ah, gudanar da zabe wato inec dokoki na nan wanda idan mutum ya zo ya keta doka ya zo tabbatar da sashen an kula da komai wanda 'yan sandan kasa ke da wannan dokan a kan su gudanar da wannan ko namiji ne ko mace ne ko ko yaro a gaban kotu kuma idan kotu sun kan yanke mai hukunci dole wannan ya je ko wannan dokokin suna na ana kira su electoral offenses tribuna da kuma court sitting da sauran abubuwan don haka wannan dokan tana karkashin 'yan sanda na kasa wanda constitution ta bada da tabbatar da zamantakar lahiya na cikin kasa wato maintaining internal peace and security as well as unity da kuma muna da ma'aikata na gwamnati kamar na wayar da kai kamar national orientation agency da sauran ababen waɗanda na tabbata daga nan zuwa zaben february da na fara da na shugabancin kasa za su wayar da kan al'umma kuma a yanda najeriya take a yau ina ganin ko talakan da ke sadda amala ko kankana ko okpa ko abacha baya son tashi hankula saboda ni abubuwa da yawa suna damu mutane cin gaba ake so saboda ni idan mun ka tabbatar da zamantakar tsaro da lafiya shine za mu samu muhalli asibitoci makarantu tsaro lantarki da sauran abubuwan To mun gode kin ji tattaunawar Ibrahim ka almasi garba abokin aikinmu tare da Salihu dantata. tata mai baki mm. kan harkokin siyasa. Haka ne Hafiz. Mm. Kin ji yadda ya maganganu sosai akan cewa kowa da kowa da sai ya ba da gudunmuwarsa. Mm, kaman haka ne ai kamar yadda muka faro magana ne sai kuma lokaci eh, bai ba mu dama a lokacin ba. Ya kamata mu 'yan ƙasa mun mafi ya kamata a ce za mu ba da gudunwanmu mu taka rawa mm. sosai a wannan zaben da za a domin a gudanar da shi cikin lumana da kwanciyar hankali. Mm, to jama'a duka-duka nan muka kawo karshen wannan shirin namu na yau. a madadin wadda ta taimaka mana ta ba da umarni a wajen hada wannan shirin wato jilu gresham da injiniyanmu na wannan lokaci skip tare da abokiyar aikina da ta taya ni gabatarwa. Daula Salim. Ni Muhammad Hafiz Baballe daga nan birnin Washington nake cewa mu huta lafiya. Yau da shirin su ba sa daina ba. Muryar Amurka yau ta tantance. Ta yi bincike ta tsaro zance. Ba ruwanta a yau da malalace. Yau gyara suka sa a gaban su kwarai ba za su bari.